نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شابر قوة صفر hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da 29 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam wannan shine darasin mu na 237 ko za mu tashi a kan hadisi na 1400 ni da wurina malam ya ce wa an ma'aƙil ibn yasar ba mun yi shi ba a ba yi shi ba ko hadisi na 1399 400 ba daya na zaman karanta shi wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qal an karba hadisi daga Abu Hurairata Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai zira da amincin Allah ya ce iyyakum wallanna iyyakum ahirdinku kashedinku wadanna da yin zato mana ku bar zato ikiyai zato fa inna dhanna akzabul hadith domin zato shine mafi ƙaryar zance shine mafi ƙaryar magana muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi abinda hadisi yake nuna mana ban tsoro daga wato yin zato musulmi ya zangi zaton sharri ga musulmi dan wanshi ko ga musulmi yan wanshi shi yasa Allah ta'ala ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm ya ku wadanda suka bara gaskiya ga Allah ku kaurace ku nisanci da yawa daga cikin zato domin sashen zato zunubi ba wuce yake zato ko ya zama gaskiya zunubi ne zato zunubi ne ko da gaskiya ne in ji ba wuce ba in ji Allah da annabi ba wannan hikima ce ta bahaushe domin dai ya nisantar da kai daga mi yawa to da haka kenan wannan hadisi yana nuna mamu zato baya da kyawu wato zaton da aka hana shine zato wanda yake na tuhuma na zargi wanda babu wani dalili ga wannan zargin da kake ma mutum mun gane ko kama zargi mutum da aikin alfasha alali kuma bayi yake ba babu wani abu da ya wata alama da ta nuna cewa yana yin wannan aiki amma ka zanki zargin shi baka taba ganin shi baka taba jin labari ba kawai saboda ka gan shi da wasu mutane waɗanda suka yi kaurin suna akan wannan abu so daya na ganewa ko misali ka gan shi da maza matasa ne ko kuma warin shi ne amma fasikai ne fajirai ne an san su ko ba ka mai hukunci kai matan da baka taba ganin ya tare da su ba ko baka taba jin wani labari mugu game da shi ba ko kuma ka gan shi da wasu mata waɗanda an san su sun shahara sun yi kaurin suna da aikata irin wannan aikin ko kuma ka gansu ga sunan watsatsi a tsirara sun bayyana sasannin jikinsu kuma gaye tare da su to kamata ya kamar kyakkyawan zato yawwa kamar kyakkyawan zato ka ce watakila kasuwanci yake suka ɗauki kayan shi ya biyo su sai sun biya shi da shi kenan ba kwarai kuwa ana yin haka nan kamar irin wannan zaton kamar kyakkyawan zaton to irin wannan zaton wanda babu wani dalili babu wani mafari ba gaira ba sabab kawai ka zargi mutum da wani mugun aiki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da kuma wajibinmu ne mu kaurace ma irin wannan zato din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tajawaza Allahu amma tahaddathat bihi al-ummatu anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah subhanahu wataala ya yafi ma al'umma abinda ta zanta makanta da shi matakar dai bata hito tai magana ba ko kuma bata yi aiki ba muna ganewa ko yawwa shi zato malamai suka ce wannan hadisi yana nuna wato mutum ba ya rabuwa da shi sai dai zato mai kyawo shine wanda zai bujiro ma zuciyarka kuma ka kore shi yawwa mara kyawo shine wanda zai bujiro ga zuciya ya tabbata kuma haka zange gaya ma mutane wai na zargin wani to wannan ba ya da kyawo ba ka tabbatar da kana zargi sai ka yi bincike in abin ya zan nama ga zuciya to ba haɗi za ka yi ba sai ka je ka yi ta bincikawa ka gani abinda kake tsammani ga wani haka ne ko ba haka nan ba ne amma mafi kyawu shi ne ka yi shiru kawai yawwa in ka gani ka ramta idanunka kamar ba ka gani ba kuma ka yi ta a'udhu billahi domin kashe ɗan yi wasa da zuciyarka haka zargi ɗan uwanka da wani abu mara kyawu domin yan wantaka haka take hukunta yan wantaka ta musulunci kai kyakkyawan zato ga dan uwanka kamar yanda kake makan kake kyakkyawan zato to dan uwanka ma kai mai irin wannan zato Allah ya sa mu dace malai yace hadisi na 1400 wa amma fil bin yasar radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tira da amince Allah su kare tabbata gare shi yana cewa ma min abdin babu wani bawa daga cikin bayan Allah wanda ya sar'ihi Allah ra'iyya Allah subhanahu wata'ala zai bashi kiyan abin kiyo ma'ana babu wani bawa da Allah ta'ala zai shugabantar da shi akan wasu mutane da zai shugabanta ya mutu kuma ya zo ya mutu yau mai ya mutu ranar da yake mutuwa wa huwa ghashul li ra'iyyatihi alhali yana algush yana cuta yana zalunci ga talakawan shi waɗanda Allah ya ba shi kiyarsu to duk bawan da zai haka ce har ranar mutuwa bai gyara ba wanda Allah ya ce illa harramallahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta mai aljanna muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mun gane ko saboda haka wannan hadisi wato dalili ne da yake nuna mamu cewa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi shugabanci to wajibi ne ya gyara ma waɗanda yake shugabanta ya masa adalci ya taimaka masu ya kare masu sa'annan kuma ya shawo masu ya kare masu bala'i ya jawo masu alheri wannan haƙi ne daga cikin haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya dora ma duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya ba ya jagoranci ko shugabanci a wani hadisi manzala ya ce ma min abdi babu wani bawa yastar'ihi Allahu ra'iya wanda Allah subhanahu wata'ala zai bashi kiyan abin kiyo falam yahubha bai kewaye wannan abin kiyan ba bi nasihatin da nasiha mana ya jale su haka nan karazubi bai masa wada kuma bai nuna masa abin da za su yi wanda za su samun ci gaba a cikin rayuwarsa ta addini ko kuma rayuwarsa ta duniya manzo Allah ya ce lam yarah ra'ihatal janna duk wanda Allah ya ba shugabanci bai kyautata ma talaka matsa masa zalunta su yake yana cutar su manzo Allah ya ce ba zai ji kamshin aljanna ba ba ma shiga ba ba zai ji kamshin ta ba kaga wannan dubban tsoro ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake mamu game da ainihi kyautatawa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya miƙa ma shugabanci na al'umma wani hadisi mazala ya ce ma min amirin babu wani jagora babu wani shugaba yali amral muslimina wanda zai rungumi da shugabantar musulmi la yajtahidu ma'ahum baya bada kokari tare da su ya kyale su kawai kowa ya ji abin da ya ga dama wala yansahu lahum kuma baya musu nasiha illa lam yadkhulil jannata ma'ahum sai ya lalle ranar alkiyama ba zai shiga aljanna tare da talakawan ba a wani hadisi manzo Allah ya ce ma min imamin awwali ma min imamin babu wani jagora wala walin ko kuma wani shugaba mata lailatan sauda'a ya kwana dare wanda yake baki kirin ghashan li ra'iyatihi yana mai ha'inci da ainihin cuta da yaudara ga talakawan shi illa harrama Allahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta mai aljanna wa urfaha yujadu yawm alqiyamati min masirati 70 aman kamshin aljanna kuma ana jin shi ne ranar alkiyama daga tafiyar da ta kai kimanin tafi shekara 70 a duniya amma shi ba zai ji ba ma'ana nin nisa aljanna ranar kiyama sai ka ji kamshinta balle ma wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ya aljanna an kawo masa aljanna kusa kusa take gare su kai kenan kaga suna ta jin kamshinta na nesa ma ya ji kamshi balle na kusa wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man wulliya min amril musulmi da sha'an duk wanda aka mika mai jagorancin wani abu daga cikin shugabancin musulmi fa amara alaihim ahadan sai ya nada masu wani shugaba shi ma karkashin shi ko minista ko wani darakta ko wani dai wani babba aka mika mai wani aiki wanda shi ma zai kulawa da shi muhabatan ya mika mai ne ba da ya yi aiki ma saboda soyayya saboda kauna saboda saka mai da wahalar da ya sha wahalar da ya kama aka samu mulki me yi aikin ba ba aikin shi bane amma aka dauka aka jagorantar da shi akan wasu mutane manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan fa alaihi la'natullah Allah ya tsine mai albarka duk wanda ka nada bai iya aiki ba to sai Allah ya tsine mai albarka la yaqbalu Allah min sarfan wala adlan babu wata ibada da za a yi Allah ya karba ko ta barilla ko ta nafila duka Allah ba zai karba ba hatta yudkhilahu jahannama har sai Allah ya sanya jahannama taji duk waɗannan kadan daga cikin hadisai ne waɗanda suke ba mu tsoro game da wato lamarin shugabanci da jagoranci ta jagoranci amana ce riko amana ne Allah ya baka ka rike wannan amana kai abin da ya kamata abin da kake iyawa ka yi abin da ya karhinka kuma Allah ta'ala ya san ya karhinka ma kakka zamanto mugu kakka zamanto azzalimi kakka zamanto kama karya a kai kokari ga kamanta adalci ga waɗanda kake shugabanta muna ganewa ko to saboda haka kenan wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man istamara rajulan ala isaba duk wanda ya doki wani mutum aiki akan wasu jama'a kanada shi ne jagoran wannan mutane din wani aiki za a sai kace ga shugabansu wa fihim man huwa arda lillahi anhu a cikin su kuma akwai wanda yake yafi dacewa da shi amma sai aka bashi ya bi zama yardaddan Allah subhanahu wataala amma sai aka hana yardaddan Allah aka ba wanda ba yardaddan Allah ba faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minina wannan ya ci amanan Allah ya ci amanan manzo Allah ya ci amanan mu'minai saboda haka kenan shi shugabanci da muke ganin shi amana ne kuma abu ne mai sauki abu ne mai wahala abu ne mai sauki in kayi adalci abu ne mai wahala in kayi zalunci to kuma wajibi ne dole ba a rayuwa dole sai da shugabanci to duk wanda Allah ya ba shugabanci to ya kamata yi ne ya adalci da kyautata ma talakawa kada ya zalunce su kada ya cuce su kai ya karbe masu kayansu domin wannan Allah subhanahu wataala ba ya son haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaka ya mutu yauma ya mutu ya zo mutuwa ranan mutuwa ma'ana abinda manzo Allah yake nufi mutuwa ta riske shi alhali yana mai ha'inci yana mai yaudara da cin amana ga talakawan shi bai tuba ba har ranar mutuwar shi yana nan kan bakan shi na cuta da zalunci to Allah subhanahu wataala ba zai bashi aljanna ba kenan hadisi yana nuna mana haramcin cutar talakawa haramcin ha'inta talakawa da kuma haramcin zalunta su haramin dai shugaba ya zalunci talakawa ya karbe musu dukiyoyinsu ko ya zubar da jininsu ko kuma ya ci mutuncinsu ko kuma ya ainihi hana su biyan bukatunsu duk abin da yake na biyan bukata ne duk ya hana su ko kuma ya hana masu abin da Allah subhanahu wataala ya sanya shi gare su na ainihi dukiyan Allah subhanahu wataala da Allah ya mika mashi wanda za ta taimakawa akan gudanar da rayuwa kawai duk ya hana gaba daya sa'annan kuma ya bar kokarin sanar da mutane abin da yake hakkin su abin da yake dole gare su na al'amarin addinin su da al'amarin duniyar su shugaba duk komi da komi ga hannun shi Allah ya mika shi kamar yadda aka mika ma lamarin ka samun mu mutane yadda za su karatun zamani samu aiki samu sana'a haka aka dora ma dole ka karantar da mutane addinin su kakka raba kakka bambanta ka harka addini malamai su je su ta abin su harkar kuma yanayi duniya a duk gaba ɗaya ga hannunka yake sai Allah ya tambaye ka a zamanin da kai mulki shekara ta kaza ko shugabanci da kai waɗanda suke karkashin ka duk ka gwada masu duniya duk ka yi tattara su kana ta ba su labarin duniya ka taba tara su ko kasa aka tara su a gaya masu abin da Allah ta'ala ya wajibta masu abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba to amana ce Allah ya baka dole ne sai ka sanar da mutane lamarin addininsu da kuma lamarin duniyarsu da kuma watsi da dokokin Allah subhanahu wata'ala ba a zartar da su da kuma yin watsi da tsawatan mutane mabannata masu kawo banna waɗanda za su mata mutane tauhidi su bata mutane aqida su bata ma mutane addinin gaba daya su bata ma mutane dabi'u masu kyawu haƙƙin shugaba ne ya tsawace su ya maganin su da kuma ainihin tozartar da duk cuta da waɗannan abubuwan in ba magana a kansu in shugabanni ba su kula da su to suna cin amana talakawansu da watsi da jihadi idan ya kama banzatar da shi da tozartar da shi da sauran abubuwa waɗanda suke amfani ne to kowane ɗaya daga cikin wannan shugabanni ba su yi aiki da shi ba to sun zalunci talakawan sun ci amanarsu haka ba a shugabantar da wanda bai kamata a shugabantar da shi ba wanda bai iya aiki ba a dora mai wannan aikin wanda bai tsoron Allah subhanahu wataala zai zo wannan ma'aikatar da ya bata ta gaba da ya koya mutane cuta da cin amana da bata kasa irin wannan ba dauka shi duk wanda baya da kishin kasa baya da kishin addini to ba a jagorantar da shi ba jagora bane ba shugaba bane ko uwa ne uba ne kuka hito da shi ana sa wanda ana sa wanda ya cancanta wanda ba abin da ke gaban shi banda ya kawo ma ma'aikatar da aka sanya shi aikin ci gaba din ya ga wani malalaci ma cikin ma'aikata ya ce da Allah a hidda mai wani a raba shi da wani saboda zai bata mai ma'aikata amma yanzu ka ga wata ma'aikata babban direktar da ma'aikatar tsoron wasu yake ci saboda yan uwan wasu manya ne su ta lalata su ta shirme su ki mai da hankali su yi aiki bai ba ya masu magana wadda in ya maza masa shi ma na yi tada shi daga shi ne babba amma kuma yana lallaba su saboda suna da ƙarmin gindi su duk wanda yana daga cin mai yana daga cikin cin amara duk wanda aka san bai iya aiki ba ko ba ya aiki ya yi amma ba ya wasa ta yi yawa sai a sauke shi a sa wanda ba ya da wasa wanda zai kawo ma al'umma ci gaba a cikin rayuwarsu zai kiyaye masa addinin su sannan kuma ya kiyaye masu ne ya kiyaye masu mutuncinsu ya kiyaye masu ci gaban rayuwarsu to duk wanda bai ya ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah subhanahu wataala ya haramta mai aljanna haramta aljanna kuma kaga kafare ne Allah ya ce mu haka nan ba idan wannan ya nuna cewa lalle wato mutum ya shugabanci ya ki gyara matalakawa to ba karamin laifi bane tunda haka ce Allah ya haramta mai aljanna alqur'ani wa Allah ya ce haramta mai aljanna إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta mai aljanna sai mai shirka to saboda tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗi wannan magana to lalle ya nuna laifin babba ne kwarai daga shugabanci ba wani moriya ne na rayuwa ba wato shugabanci a addinin ya nuna mamu cewa a hidima ce aiki ne tukur wahala ce ba wani abu ne na jin daɗi jin daɗi ne ina da kyawa ce kai ne jagoran mutane kai ne jagoran al'umma kai ne shugaban ƙasa ko kuma kai ne wani minista ko kai ne wani babba ko kai ne gwamnan jiha abu ne mai kyau domin in ka kiyaye kai abin da Allah yake so ka yi to matsayin da za ka samu ya na talakawan ka wurin Allah a ga ba karama abu wani an kuma kai wasa ka zo kai ta wasa kai ta shirme ka ce ko baka san ma bukatunsu ba baka taba biya ba ba ruwanka da su to ranar alkiyama kana ganin talaka za su tayi su barka kana talakawa na ina za ku Allah ce ai ka cuce su cin amana su kai su tayi aljanna su su ma talaka ba dan an cuce su bane saboda sun yi aiki mai kyau ba cutar wannan za a zai aka cutar da aka maka in kai ma ba kada hakin kwaraya ce ka za da kai da shi duk ku tsaya nan wurin sai in ka ji tsoron Allah sai in ka ba Allah ka zama kana da halaye masu kyawu ba wai zalunta ba kawai ba shi zai sa dan zalunce ka ka tai aljanna ba a kaya yaki na kwarai kai kai ma baka zalunci mutane ba baka cuci mutane ba baka yaudare su ka hayance su ba shikenan in duk baka yi ba kai to shikenan sai ka wuce duk wani talakan da bai haka ba sai ya wuce saboda ya yi biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace wa Aisha radiyallahu anha qalat Aisha Allah ya kara mata yarda tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya lamunta Allah su kara tabbata gare shi ya ce Allahumma ya Allah man waliya min amri min amri ummati shay'an duk wanda ya shugabanci wani abu daga al'amarin al'ummata wani abu koyaya ne ya shugabanta ma'ana kowane irin shugabanci ne aka baka ko mun kankanta shi ko da yan mutane yan mutane ne kadan gomomi ko ko hamsin hamsin dari dari haka ba da su da yawa ba gari ba ne aka baka wani dan gungu ne kai yake jagoranta su ba shakka alaihim sai ya tsananta musu ya kawo masu wahala da tsanani fashquq alaihi yadda ya tsananta masa Allah ka tsananta mishi yadda ya matsa masa Allah ka matsa mishi wannan addu'a ce ta manzo Allah kuma tana nan tana bin duk wanda ya matsa ma talakawa duk wanda ya cuci talakawa ya kuntata masu to addu'a tana nan da zaran ka kuntata din ka kawo ma talakawa wahala to shikenan addu'a manzo Allah za ta hauka ko kana mulki Allah gama ka da wahala ko in ka kare dan abin da ka tara na cutar talakawan gaba daya bayan shekara ɗaya sai a ganka an goyo ka bisa moto duk motocin sun kare a duk komai ba kada kana ma yawo kana kana neman wurin wa za ka yi baka na abincin da za a yi maka yi gidanka addu'a ce karɓar biya addu'a ce cikin hadisi manzala ya ce wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfaq bihi Allah kuma duk wanda ya shugabanci wani abu daga cikin al'amuran al'ummata ya saukaka musu bai maza musu ba bai tsananta musu ba Allah ka saukaka mashi a wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ce man waliya minhum shay'an duk wanda ya shugabanci wani abu daga al'ummata fashakko alaihim ya matsa masu fa'alaihi bahalatullah bahala Allah ta tabbata gari shi kalu ya rasulallah sabai suka ce ya maki Allah wa ma bahalatullah menene bahalatullah kala la'anatullah wanzu Allah ya ce tsinuwa Allah saboda haka wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa lalle ya zama wajibi akan shugaba ko akan gwamna ko akan karaman gwamna ko akan magajin gari ko duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba matsayi to ya sauƙaƙa ma talakawan shi da yake shugabanta al'amuransu wajibi ne ya kawo masa rangwame ya kawo masa sauƙi duk abinda zai zamantowa sauƙi ne to ya neme shi ya ƙoƙarin kawo ma talaka da abin da yake wahala ne tsanani ne kunci ne tsanantawa ne nisantar da wannan abin daga talakawan shi da yake shugabanta ya mu'amalance su da yabewa ya mu'amalance su da kau da kai duk lokacin da a gaban shi zai ga wahala ga tsanani kuma ga mi garan gwami to sai ya dauki mi sai ɗauki rangwamen saboda yana shugabantar mutane ne haka ya kamata wajibi ne a haƙƙin shi da Allah subhanahu wataala ya bai shugabanci to ya taimaka ma talakawan shi ya sauƙaƙa musu ga abin da zai jawo musu wahala ya jawo musu talauci ya jawo musu rishin aiki ya jawo musu yunwa to ya kamata ya nisanci wannan abu me yasa saboda kai kawo musu kunci domin duk wanda ya maza manzo Allah ya ce Allah ya maza mashi to in ka maza kaga menene kai kuma kowa so yake ya samu sauki wurin Allah kana son sauki ka sauƙaƙa ma waɗanda kake shugabanta Allah subhanahu wataala ya samu dace hadisi na 1402 malayin cewa na bi hurairah ta radiyallahu anhu qala an kalbo shi ne daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tira da abinci Allah ya kara tabbata gare shi ya ce idza qatala ahadukum idan ɗayanku ya yi fada da shi da wani bal ya ji tanibul waja to ya ƙaurace mu huska idan kana daru kana fada ya kama bayan da za ka yi to kanka dubi huska shi kwada shi ne kital ba wai kashewa ba mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi kenan wannan hadisi dalili ya kan haramta bugun huska muna ganewa ko ko da noshi ko kuma da mari ba marin huska bai da kyawu hatta cikin zartar da doka daga cikin dokokin shari'ar musulunci ba a bugun huska ka ta wurin jihadi ma ba a bugun huska saboda huska wato abu ce mai daraja kuma ita ce matattarar kyawun mutum dukkan mutum yana nan cikin huska in mutum ya rasa kyawu ga huska to bayan da yake da kyawu dukkan mutum to da an ce fuskar shi mummuna ce to kowa mummuna to da nan ne wurin kallon awa in kana kallon mutum yana da kyawo sai ka ji kana jin daɗin kallon shi to haka ba da shi yaya kuma gaɓoɓin da ke cikin fuska rauni ke gare su za ka bugu yana bata su ke sa ta matarka aka ce kakka bige ta wala sabri bil wajha kakka bige fuskan matarka in kana abin nan kakka mare ta saboda wannan fuskan ita ce makallarta wadda in Allah ya sa ka rabu da ita wani a ce yana santa ko ka ba ta fuska inda kai ba ka san fuska ko me so muna kamar da ta gida wanda zai lilanta ya tarairaye ta inda kai ba ka da baka san baka san darajar ta ba to wa abin yin fuska yawa kuma ba a samu mace ta dirka ta jibga ka ji dib ana bugunta ko da bulala kaga duk an fasa mata jiki gaba ɗaya ba da kyawu duk zuciya ce ke ɗaukan mutum kuma sai mutum ka gada gaba ya zo yana lallaba ta da Allah ke haƙuri to me yawan bani wannan abu abin da ka san sai ka yi nadama kan shi kuma sai ka kashe kuɗi kan shi sai ka yi ta yawo kuma ba ka jin nauyi a ce ga kara koma ta ka kai ka ba ta kashi jikinta ko ina zini ai ta gwadon ka cikin likita a cikin za ku irin wannan mazan wanda suke ba mata kashi irin wannan kashin mai kashi mai sauki yake ba dawa domin ita mace ba wannan zahin bugun ke gyara ta ita mace koya ka bige ta to tana jin kenan kamar ka rage santa kamar kauna ta fara ragewa muna ganewa ko wannan bugun bai sa ta ta gyara bugu irin wannan mai tsanani ko ya kai mata tana jin zahi yanzu yau kai masoyinta kai ne ke bugunta shi bugun ba so ake a fasa mata jiki ba so ake ta kwanta ta jiya ba so ake a ladabtar da ita a koya mata fa abinda ta yi ba daidai bane to kuma an saka mata da irin mugun aikin abinda ake so ta gane ke saboda ai ita tunaninta ba yadda za ka daga hannu ka bige ta ba yadda za ka daga bulala ka bige ta ta yaga ka da wata bulala bulala ma ba mai irin fasa jiki ba in ka gama taka misali tana yawan kangare maka tana sabuwa sai ka tanadi bulala ta yara ko malamai cewa suka yi hannun riga haka da hannun riga ga wannan in ka bai ta da shi zahi take shi tana jin haushi yanzu kai ne kake tattara riga makana bugunta saboda Allah muna ganewa ko hanku ko ko hullaka ka cire kana kwada mata haka tsagi take shi saboda tana t- duk duniya ba wanda take so ka maka yau kuma kai ne ke bugunta ka kenan so ya fara zuwa karshe ke to haka in kana bara da mutum ba su ka bige shi a ga huska yawan ka bige shi wuraren bugun da za ka bugun shi ka ka nakasa shi ka sa ya fada kasa amma ban da huska Allah ya samu dace ma'ana ba wai hadisi yana nuna mana halaccin wada ba kamawa take fada ba ya da kyau manzo Allah mun karanta hadisi rana ya ce wa qitaluhu kufrun fada da musulmi kafirci to kamawa take kuma in ta kama haka baka hakuri da Allah kai in ya kama kai fada da dan uwanka musulmi ba daga kai sai shine ba kowa ba kuma yana neman rayuwarka ne kaga wannan dole ka yi me dole ka kare kanka to amma in ta kama kuma cikin mutane aka baka hakuri kai hakuri ba wani kaskanci bane ba ba wani wulakanci bane kuma ba rena kazaye ba manzo Allah ya ce duk wanda ya samu ikon yayi abu kuma ya yafi shikenan Allah zai mai sakamako kyakkyawar rana da kiyama a kana da damar ka tsaya ku yi daru ku yi bige-bige da shi kana ma ya bige shi ka kai shi har kasa amma an baka hakuri an ce ba girman ka bane shikenan sai ka ce to shikenan saboda haka asalin wada baya da kyawu amma in ya kama Allah ya ce wani ta'ifata ne min almu'mini na qattatalu mu'minai ne amma Allah ya ce suka yi wada fa aslihu bainahuma ku yi sasanci tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabqi hatta tafi'a ila amrillah kaga kenan akwai yin wada tsakanin mutum da mutum in ya kama Allah subhanahu wataala ya kiyaye Allah daidaita mu al'amuran hadisi na 1403 وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال دقريش الله قال مسيح دايتي للي ونمتن ياتي يا رسول الله يا بايكن الله أوصني يتي كيمن وصية كبان أمرني قال لا تغضب ثم زال صلى الله عليه وسلم يتي كبات رنكا فردد مرارا سيما ميتا ينا ميميتا يتي ككاري من وصية قال لا تغضب zalaci kakka ba tare ya kharaja wal bukhari kakka yi fushi imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi ya yi hani daga yin hushi kenan abinda hadisi ya yi hani game da shi shine aiki da hushi amma hushi ai ba ya hana mutum ya yi shi bacin rai abinda ake nufi cewa kakka yi aiki akan abinda bacin ranka ya sa kakka yi don bacin rashi ke sa bugu bacin rashi ke sa mari bacin rashi ke sa saki ko ba gaba bacin rai shi ke sa gaba to irin wannan bacin rai shi ne ba a so bacin rai shi ke sa zagi shi ke sa ka zagi uwan mutum ka zagi uban mutum ka zagi kakannin shi ka zagi dangin shi ma gaba daya ko ba gaba duk fushi ke sa wannan to in ka yi fushi ka riƙe kanka shi ne manzo Allah yake magana la taghdab kakka yi aiki da abin da hushi ya saka in hushi ya saka ka zage mutum kakka yi shi ma mun karanta ko cewa idan mutum ya fushi ran shi ya baci in yana tsaye ya zauna in yana zanne ya kwanta ko ba haka ba in ba ya da arwalla ya je arwalla zai kashe wannan zahin da ya tashi a cikin jikin shi da saboda haka kenan hadisi abin da yake nunawa bacin rai dole ka ranka ya baci don kana mu'amala da mutane dole wani ya bata maka rai amma ba a so kai aiki da bacin rai kuna ganewa ko yawwa abin da bacin rai zai haddasa maka na zage-zage da cin mutunci da wulakanci yawwa irin ka ya baci kaga an bata maka rai ka yi fushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan ne ke zuga ka kikenan amma yake da fushi na'am eh mana ko ka bar gidan ma ko ka yi ta kabar gidan ranka ya baci in tsakaninka da matakan ita ka yi ta kabar gidan ka ce wani wuri ka yi zamanka ka je wani wuri da za ka samu abokanka inda ake ta dariya ka je a yi ta dariya ka mamance da wannan abu to mata suna jin haushin wannan abu shedan ya zuga so suke kai ma shedan ya zuga ka duk ku barkice ku lalace to in ka haifi sai ka tana jin haushi ka dawo ba tsoro ba shi kenan ya ka ce ka sai ka kyale da kai nake ba ka jina ka dawo ba tsoro ba ka dawo mana matsoraci sai ka ce an daiji naji naji naji matsoracin yanzu ka je ka dawo sai ka iske ta huce sai ka iske kuma tana ma magana kai kuma kaɗan kaɗan nuna aji kai ma haka kaɗan kaɗan gwada ta ka gani to haka nan to haka ma abokinka ko wani abu ya ɓaci ka ga abin zai kai ga gaba da hamayya da sauransu sai ka yi ta kabar gidan ko kuma ka tashi kabar wurin insha Allah tun da kabar wurin shi hucewa za ya kai maka huci amma inda yana wurin kana wurin ko shiru kai to sai ya ɗauko wata magana wadda za ta fusata ka to kabar wurin italin shi kawai abin da hadisi yake nuna mana kenan dole ran mutum ya baci amma abin da ba so shine ka yi aiki da da bacin rai Allah ya kiyaye mu hadisi na 2404 malayin cewa an khawlatal ansariya an karbo shi ne daga khawla ansariya radiyallahu anha qalat yarda Allah ta kare tabbata a gare ta tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi lalle wasu mutane suna kutsawa suna yadda suka ga dama a cikin dukiyan Allah bai gairi haqq ba da haƙi ba walahumun nar wuta ta tabbata gare su yawmal qiyamati ranar alqiyama akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi dalili ne akan cewa haramun ne akan wanda bai cancanci wani abu na dukiyan Allah subhanahu wata'ala ba wato ma'ana bai kasance ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ayyana su ba su karɓi wannan dukiyan su mallaki wannan dukiyan to bai kamata ya amfani da dukiya Allah su dukiya Allah shine zakka da kuma baitul mal ai dukiya ce ta Allah ko dukiya ce ta Allah da Allah ya ce duk wani wanda ya dace a bashi a bashi to hadisi dalili ne akan cewa lalle bai kamata ba wanda bai cancanci ya ci dukiyar Allah bai ci ta ba duk wanda ya ci dukiyar Allah subhanahu wataala alali baya daga cikin waɗanda ya kamata su ci to dan wuta ne rana alkiyama Allah ya kiyaye cewa amfani da wannan dukiya din yana daga cikin sabon Allah subhanahu wataala sabon Allah da zai kai mutum wuta jahannama muna ganewa ko da sauraka kenan dukiya Allah ana daukar ta abada ta ne ga wanda ya dace ga wanda yake da bukata muna ganewa yau dukiya Allah ta zakka da dukiya Allah ta baitul mal baitul mal shine asusun kasa dukiya wanda take hannun gwamnati kowa yana da haƙi a cikin ta amma ba wanda ake ba sai mai bukata wanda yana son kudin magani ba ya da hali abin ya yi karin shi saboda talaka ne shi talaka ne wanda yake rayuwa a kan jikka guda ɗari uku jikka bi kullum rayuwa shi sai aka ce za a mai aikin likita ko za a ma matar shi ko za a ma ɗan shi ko ƴan shi ko za a ma mahaifin shi ko mahaifin shi ko za a ma wani na kusa da shi amma na buƙatar miliyan biyar ina za a samunta kaga dole ya ruga da gudu da yi wurin gwamnati ce a bashi cikin dukiya Allah subhanahu wata'ala kuna ganewa a wace nan ire-irensu su ake dauka ba ba wai a dauka ba masu karfi ba biyu su ta shashenki su shegantaka ba su da bukata kuma su ba suna iya yi makansu amma kuma sai a kara musu karfi a zinin musulunci ba haka nan ba ne Allah kiyaye saboda haka kenan mai dace ba mutane su zanki kutsawa suna warki suna wasa da dukiya Allah subhanahu wataala da kuma ainihin yalwatawa daga daukar dukiya ba tare da bukata ba ba tare da cewa abin da suka dauka su yi da shi ba ya kamata ba muna ganewa ko idan sun zamanto shugabanni ne to an halatta musu gwargwadon abin da za su dauka cikin wannan dukiya gwargwadon bukatarsu gwargwadon albashin da aka yi masu saura kuma sai su kyale su balta zan ki amfani da ita ga abin da zai amfani kasa ya amfani talaka ko in talaka ya zo mai irin wannan bukata da muka faɗi a bashi shi ne kawai muna ganewa ko amma dukiyar kasa ba doka ta ke ta watan da ba ta raba ba a ta wasa da ita ba a ta kashewa ba ana tsare ta ne kuma ruwa ake da ita ruwa ake mako ake da ita kamar yadda kake mako da dukiyarka ba ka san ka bada sai dai tun da Allah ya ce ka bada ka bada to haka ake so ka matse ka tsuke bakin aljihu dukiyar kasa tsuke mata bakin aljihunta ake ba a wasa da ita ba ta ba ta sai abinda zai dawo da amfani ga talaka abinda zai kawo ci gaba ga kasa kar yake ba za a dauka ya tarabawa ba a ta sayan abubuwa ba waɗanda ƙasa ba ta da bukata in aka sau su ƙasa ba ta san talaka bai san amfanin wannan abubuwan ba ba a sai dai a yi ta yi abinda kullum talaka zai ga amfanin shi kullum talaka zai ci amfanin shi da haka ake yin amfani da dukiyar kasa in ba haka ba in haka yi amfani da ita ba haka ba to annabi ce falahumun naru yawmal qiyama wuta ta tabbata ga waɗanda suka yi amfani da dukiyar kasa ba da haki ba ranar alkiyama Allah ya kiyaye ko sauran lokaci to a tsaya haka nan ko abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara nan ma ya kamata mu yi sanarwa mutane a zanki tambaya da Allah na karatun da muka yi mu yi kokari mu zanki yin tambaya cikin karatun da aka yi inda mutum bai gane bai yi tambaya amma karatu daban tambaya daban bai kamata ba wannan yana yana ɗauke hankalin mutane daga karatun da aka yi mu mun yi karatu misali yau kan shugabanci ko to kamata ya yi ta tambaya kan wannan to ya ga an zo ana tambaya kan wasu abubuwa can daban su sa ba duk wanda ya zo karatun ya bambance karatun da aka yi amma aka yi tambayin sai ka karatun ya shiga cikin zuciya ya ba da ma'ana yawa sai ga kaman kaman abinci ne da ya sha ya sha kayan miya ya sha binnan gishiri ya sha magi daidai da shi ya sha nama mai kyau in ka ji shi da Allah ya zaka shi zaka ji hannun sama abin na kai masa ji jikinka gaba ɗaya ya amsa ko ba haka ba ko ka sha wani lemu mai daɗi ko ka ci wani gasasshen nama ya kake yi da Allah ran za ka jin kiyamun laili ɗari bisa ɗari ba ka ake so in ka zo makaranta karatu ya ratsa ba jiki har gobe har rana ya ce ma kana da ke da shi amma sai ya hanya haka ba in ba haka ba karatu da ban tambayi da ban sai a manta karatun sai ga an tashi da tambayoyin ya hi eh Allah ya sa mu dace
Assalamu alaikum. Garta Allah. Wanda yake tambaya ce in ya zamanto wanda ya fata ya sashi ya hushi in ya zamanto awa awa a ce munafiki ne har shi ma din mutum zai kyale ko ko a ya dauki matakai kanshi a yanzu misali wani ne ya sashi haushin sai ya zamanto munafiki ne zai danne zai danne zai danne zuciyar tashi ko ko kawai
ya ce idan wanda ya bata maka rai munafiki ne shi ma kyale shi za kai ko ko a mataki za ka dauka game da shi wai san munafiki ha wai munafiki zan ka kowa ya bata ma rai abinda aka so ka yi hakuri yawa lokacin da aka bata maka rai in dai ba addini aka taba ba dokokin addini da aka taba ana wasa da su to nan ma ba hada za kai ba bayani za kai wanda ya kamata ka kare addinin daga taba shi da aka yi da suka shi da aka yi to haka ma duk wanda ya bata maka rai ka yi kokari ka danne zuciyarka shine abin da hadisi yake magana Allah ya sa mu dace amin yace kuma da kuka ce in matan mutum ta ce in baka ji tsoro ba ka dawo to kawai shi ganye wai kawai sai ka kyale ta ta kaya maka wannan magana ta cewa in ba su ai hushin kenan ai halin hushin kenan ka ta yi gabar ta ita kuma kara fusa ta tana in ba tsoro ba ka dawo to kuma sai ka ce kamar re akwai reni tsakanin ka da ita ha matarka ce fa ta yi maka abin da ya yi wannan ba ka doke shi rini ba sai wannan sau da haka kenan ba wani abu ne kyale ta kake kan saboda shaidan da yake kara zuga ta ita so take kuma lokacin ka yi nadama an ka dawo ita ma ta yi nadama in ka dawo ka bai mata ƙarshen ta ka je ka rabu da ita kuma ka dawo kana ce Allah cikin gushi na rabu na rabu da ita ita ma ta yi ta kuka to cikin kuwa za a ceto kai kana cewa cikin fushi ita kuma tana kuka tana cewa wallahi ita a yi haƙuri kaga maimakin a yi wannan kai ka ce cikin fushi ne ita kuma tana kuka har sake ta ka ta ka kawai fita ne ta gaskiya amma an ka ce reni ne wani barka da aka game za a yi kashi za ta baka ku kuka ka ba san me kuka yi ba amma abin da zai faru an ka dawo sai kowa ya sani Allah ya kiyaye
bin ba bisa kan darasi ba ne bismillah
a da wanga ya ce wai muna mana ganin dan mutane dai su rike da kyau yawa wanga ya ce wai ana iya yin sallah karfe uku da minti talatin tala asar ga yanzu wai ana yin sallah karye uku da rabi yanzu ba a yin sallah karye uku da rabi da sauran lokaci ko ba kwata ba a yi ko ba goma ba a yi wajen hudu ma lokacin ke shiga sai wajen karye hudu lokaci ke shigowa kenan kaga akalla dai ma ka tada ta karye hudu haka in kai sallah karye uku da rabi lokaci bai yi ba gaskiya sai ka sake sallah mutane da yawa suna yin sallah ba ba daidai ba ya kamata a gyara yawwa uku da rabi lokaci bai shigo ba balle ma a kira sallah ba kwata ma bai shigo ba in ka diba inuwa ka zaka ga bata kai tsawon ka ba gaskiya duk lokacin da inuwa ka bata kai tsawon ka ba to lokacin sallah la'asar bai yi ba amma in kaga ta kai tsawon ka kuma ta ma dan kara to lokacin sallah la'asar ya shigo na'am wanda yake tambaya ya ce yana sai da kaya yawwa yana sai da kaya haka wani bi ya wuce to wani bi sai masu shan giya sai su kirawo shi ya sai da ya ce in ya sai da masu ba komai shi kawai sai da yake yi gani kayan haka kaya ba na saban Allah ba kayan da hajji shi da yake sai da rabon wani abu ya ce yana sai da kaya wani lokaci sai mashaya giya su kira shi ko yana ya sai da musu in dai ba kayan shan giya ba ne kai ma kake da kaya ne kake sai da misali kana sai da kayan jiki ko takalmi ko sabuni aka wannan duk sai ka sai da musu koko haka saboda wannan duk bai shahi giya ba kuma dan ka sai da musu ba taimako za su nema da shi su kare shan giya ba gaskiya yawa da abin da ba zai kara taimaka masu shagiya ba to ya halitta ka sai da musu shi na'am shikenan sai bar addu'a ga wani dan uwa da yana a wace gari wanda yake akwai matsaloli tare da inda yake yake bar addu'a gare ku
ya isa to a bar shi to akwai wani bawan Allah da yake bara addu'a inda yake akwai matsaloli shine yake bara addu'a Allah subhanahu wataala ya mashi maganin wannan matsala amin a kira sallah
idan mace za ta yin sallah dole ne ta cire wandon ta na cikin koko
saboda ne
haka ne wai idan mace za ta yin sallah dole sai ta cire wandanta na cikin jikinta saboda ne sun baya da tsarki kuma matuƙa dai yana da tsarki me yasa za ta hidda na'am awa sai tambaya ta yi mala makwaci da makwaci ne to sai guda ya ci kuɗin banki sai suka sanya wannan falaka din za su kenan gidan na sayar- na sayarwa ne ko ya hanta shi makwacin sai gida
ban gane ba kamar makwaci da makwaci ne Eh, to sai makwacin guda sai ya ci ya mashi bashi ga banki to sai suka kawo wannan falaka da suke sanyawa su banki banki ba sai suka laƙa to shi ne sai makwacin guda ke ta ko ya hanta shi sai gida
makwabci da makwabci ne guda ya ci kudin banki to sai banki ta bukaci kudi shi kuma baya da kudi sai ta zo ta lika a sanarwa cewa gidan shi na saidawa ne ko ya halitta makwabci ne sai ya halitta tunda ita gwamnati ne a ita banki neman hakinta take yi ko nan tana neman hakinta saidawa za a yi da yadda hakinta in ya kai in ma bai kai ba dai ta cikin kaddarori ne ya halitta ya halitta babu lai kuma ya dama shi ya kamata ya sai shi tunda shi yana bin shi kudi da yawa baya da hali kamuwa ce a musulunci akwai kamuwa ko ba mun yi karatun kamuwa nan wurin ba wanda yake bin ka bashi yana yi maka kamuwa kuma makwabci dama wa ya kamata ya sai gidanka ba makwabcinka ba to amma abin zai kawo hatsaniya ya kawo gaba da sauransu sai ka bar shi ka bar shi ka bar gidan da banki ta sai da wanda take so saboda makwabcinka ba zai ji daɗi ba a ce an kai kamuwa an sai da abin shi kuma kai ka sayi Allah ya kiyaye na'am sai ta yi ta ƙarshe adari ya taso Allah ya kawo mai albarka
wannan malayi tambaya ke cewa matas ce mishi idan ya ci kaɗan halak ya sake ta sai ya haƙuri bai sake ta ba to ya halittar sarki akwai aure mana mace ce ta ce ma mijinta in ya- in ya ci kaɗan halaka ya sake ta shi kuma ya ya nuna shi ɗan halaka ne ne bai sake ta ba dama ɗan halaka ne ya yi wayaya akwai aure tsakaninsu akwai aure mana ai aure ga hannun shi igiya aure ga hannun wata ke dan mace ta ce na karar zama da kai duk duk magana banza ce saboda kai ne za ka ce da ka ce ka kara zama da ita to shi kenan amma ita tun da ba ga hannunta abin yake ba miza ce a lokaci akwai lo- muna da lokaci yayi lokaci bai yi ba ai kwadar ya taso a dole sai sai lokaci yayi ko tun da an riga an fara inda da magariba ne ya diri ta so kaga sai a hari da ishaki muna karewa kowa ya kama gaban shi shikenan na'am eh wa kowa halitta mutum ya fi kiran sallah na salula amma dai asali bai halitta a kira sallah da salula ba bai halitta lokacin sallah a kunna kiran sallar salula ba bai kamata ba in kuna sayar wannan kiran sallah akwai mutane da yawa sun yi shi na cikin salulan sai ku ce wani ya zo ya zange maku shi ma kawai sai a kunna radio ko a kunna salula kuma an tashi da kaman ba salula za ta yi ba wani za ya zo ya kama ka bai kamata ba saboda haka mutu akwai masallatai da ake irin wannan ba daidai ba ne yau ko ya kuri da ladanin ko da ba da daɗin murya dama abinda da yake so a sanar kuma ya yi kiran sallar daidai yawa ko ce ake allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah a kaga ba daɗi ko ya kuri ba dai ana ji ba lokacin to shi kenan muna makon zo ku- ku- ku samu mutane na wuya tana Allahu Akbar eh wannan ku samu wanda ya iya gani ni na iya kuma akwai ire-ire na sai su muku ba dai dai bane na'am bai kamata ba ba a za wurin kasuwa saman masallaci ko jikin masallaci duba ai haka jikin masallaci ko cikin hilin masallaci duba ai bare saman masallaci ba daidai ba ne amma wasu kasashe ana yi wasu kasa za ka ganin alimantasiyar ce babba kamar sudan nan sama kuma masallaci yake nan nan inda muke kawai shago ne masallaci yana can sama nan sama ne za ka hau da mambarin shi da komi can sama sudan za ka yi ta ganin wannan masallatan to ba daidai ba ne ba a kasuwanci cikin masallaci yana ya zama cikin masallaci ya yi na'am amma yin wajen katangan masallaci ne can waje sai a yi saboda ai can waje ne ba cikin masallacin ba ne da za a mero shagunan ƙoyinsu cikin masallaci da bai ba masallaci ba wurin sana'a ba ne ba wurin ba wurin abin nan bane sana'a ana yin ta ne wuraren da suka mata masallaci wurin ambatan Allah ne subhanahu wataala wurin girmama Allah ne na'am na to Allah ya biya bukatu Allah ya shayi mana hawayenmu matsalolin da muke ciki na yan kasuwa da aka tare kaya ba a bari su shigo sakamakon wasu abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo saukin abin ya kawo ƙarshen shi Allah ya kawo fahimta juna tsakanin yan kasuwa da kuma duwan da burgal Allah subhanahu wataala ya rangwanta mana ya kawo mana sauki lokaci lokaci muna ganin irin wannan jarrabawa sakamakon zunuban mu mutu ba Allah subhanahu wataala sai ya gyara mana Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka dauke mana duk wata wahala kawo mana karshen ta ya Allah Allah ka kara mana imani ka kara mana musulunci ka kara mana tsoron ka ka kara taimakon mu da riko da dokar ka ya Allah Allah subhanahu wataala ka kashe mu na addini ya Allah Allah ka daukaka musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu haɗin kai Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka kara mana son junanmu ya Allah da taimakon junanmu da tausaya mu junanmu ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ka biya musu bukatunsu Allah ka taimake mu da aiki da abin da muke karantawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين